C'est en deuxième partie de RM une émission de l'eau Afrique en direct de Washington DC. Je vous dis comme d'hab, jobless, peace Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya yau ranar Alhamis sha shida ga watan Yuli na shekarar 2020. Sarfila Lahashin gumel ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa bayan da Ibrahim Mustapha Mago ya samu beli yanzu haka shugaban Najeriya ya umarci a cafko duk wani jami'in da ke yar hannu a badakalar hukumar EFCC. Haka kuma yayin da ake ci gaba da jimami da makokin mace ta farko matukiyar jirgin yaƙi za mu kawo muku takaitaccen tarihinta muna ɗauke da rahoto na musamman ga mahallin da corona cutar corona ta jefa mutane a najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma da farko sai a gyara zama domin a fara shan labarin duniya Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa da wuya al'amuran duniya su koma yadda suke a da yayin da ake ci gaba da samun hauhawar sabbin kamuwa da COVID-19 a faɗin duniya. a faɗin duniya gaba ɗaya an samu rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 kusan miliyan sha uku inda ta yi sanadiyar mace-mace kusan dubu ɗari biyar da saba'in bisa alkalaman cibiyar bin diddigin coronavirus na jami'ar johns hopkins a wani taron da aka yi ta kafar intanet shugaban who tedros adhanom ya ce ba za a taba makara ba wajen ɗaukar matakin kawar da cutar sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa hanyar da ƙasashe da dama suka ɗauka ba mai fa'ida ba ce saƙonni mabambanta daga shugabanni zai haifa haifar da rashin amana wanda ya kasance mafi mahimmanci game da wannan batu idan har gwamnatoci ba za su fito fili su yi wa 'yan kasar su gamsassun bayanai kan yadda za a taƙi yaduwar cutar kana a ceci rayukar jama'a ba. lauyoyin iran da ke kare mutum uku da aka zartar wa hukuncin kisa saboda rawar da suka taka a zanga-zangar kin jinin gwamnati a watan nuwamba sun faɗi cewa sun buƙaci a sake sauraron tuhumar tasu hakan ka iya kau da yiwuwar kashe su kamar yadda iraniyawa da yawa da shugaba donald trump ke fargabar na iya faruwa an jiya lauyoyin na babak paknia da hussein taj tare da na ukun su mustapha nili a kafar yada labarai ta ƙasar jiya laraba suna cewa sun miƙa buƙatar hakan ga ofishin babban jojin kasar iran ibrahim raisi domin sake nazarin hukuncin mutanen uku kotun kolin kasar ta iran ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa amir hussein muradi da muhammadu rajabi da sa'idi tamjidi a ranar juma'ar da ta gabata wasu asibitoci a afirka ta kudu suna ƙin karɓar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki dr tabisa fudu ta ce rubu'in marasa lafiya ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke port elizabeth ya iya karɓa Dr. Foda ta ce, Nakan damu idan na yi la'akari da yadda ni da abokan aiki na za mu dubi tsabar idanun mahaifiyar wani, mahaifin wani, kakar wani ko kawun wani mu ce musu ba za mu iya ba. Mutane da dama suna mutuwa Afirka ta kudu ba tare da samun kulawa ba. Afirka ta kudu ta tabbatar da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da dubu ɗari uku kana sama da mace-mace dubu hudu da ɗari hudu. Ƙididdigar alkaliman sabbin kamuwar coronavirus a Amurka na daɗa ƙaruwa, amma har yanzu gwamnoni suna ba da bayanai mabambanta game da yadda za a shawo kan annobar. Fiye da sabbin kamuwa dubu sittin ake samu a kowace rana. abin da ya sauka sawa katafaren kantin kayayyakin masarufin kasar walmart tilasta wa kwastomomi sanya kallon rufe baki da hanci na kariya KIV gwamnan jihar kudancin Amurka Alabama ya sanya wa mazauna jihar dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci a yau Alhamis yayin da jihar ta bada sanarwar kusan mutuwa hamsin a jiya Laraba. Gwamnan jihar yammacin Amurka Montana Steve Bullock shi ma ya sanya dokar sanya rufe baki da hanci a duk tarukan jama'a a gundumomi hudun da gwajin mutane hudu da wasu da dama ya nuna suna dauke da cutar COVID-19. amma a kudancin georgia inda aka samu rahoton kusan sabbin kamuwar cutar 3,900 alkaluma na biyu mafi girma a jihar tun kullowar annobar gwamnan dan jam'iyyar republicans brian kemp ya ba da sabuwar dokar hana hukumomin birane sanya tasu dokar rufe baki da hancin duk da dagewarsa wajen ganin an yi amfani da takunkumin ya ƙara wa'adin ba da tazara a duk faɗin jihar Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau Alhamis ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu. Yayin wata ganawa da manema labarai a harabar gidan gwamnati na Alvaro Palace da ke Brasilia, Bolsonaro ya ce za a sake mishi gwajin cutar nan da 'yan kwanaki masu zuwa tare da fatan zai koma bakin aikinsa nan ba da jimawa ba. Bolsonaro ya nace cewa maganin zazzabin cizon sauran nan na hydroxychloroquine ya taimaka masa wajen yakar cutar duk da cewa masana kimiyya sun ce babu wani tabbaci kan ingancin maganin a likitance. Bolsonaro na ƙara fama da adawa domin Brazil ce ƙasa ta biyu da tafi jin jiki da cutar a faɗin duniya bayan Amurka. waɗanda suka kamu da coronavirus a brazil sun kusa kaiwa miliyan biyu kana da mace-mace sama da dubu saba'in da biyar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc madalla bayan ibrahim mustapha magu ya samu beli yanzu shugaban najeriya ya umarci a cafko duk jami'an da ke da hannu a badakalar hukumar daga abuja ga rahoton umar faruk musa a daidai lokacin da kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya kafa domin gudanar da cikakken bincike akan badakalar da ake zargin ibrahim mustapha magu a matsayin shi na mukaddashin shugaban hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa ya tafka a yanzu kuma gwamnatin ta sake ba da umarnin a sake dakatar da jami'ai guda goma sha biyu a ciki har da babban sakataren na wannan hukumar domin ɗaukar irin wannan mataki a su na gudanar da cikakken bincike domin ganin irin rawar da suka taka a wurin wannan badakalar da ake zargin ibrahim magu ya tafka da wata irinta da su kuma za su iya tafkawa a matsayin su na shugabannin da suka gudanar irin wannan aikin tare da shi akan haka na tuntuɓi dr ahmed sale wani mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da abun da ya fahimta dangane da wannan sabon matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka. normally nan an sitin din shi obin saboda a gano gaskiya me ya faru kuma me ake ciki shi ne kwamitin na takusa to kaga kuma idan aka duba cewa lallai idan za a samu wanda zai iya ba da bayani wanda zai taimaka wa gane gaskiya cikin bayanin to lallai lallai ana bukatan ma ko ba wai an gayyaci mutum ba in ka san zaka za ka yi amfanin kwamiti a fadakar da mutane a kan wasu abubuwan da ya faru kana dama maka shigo lallenta ma a ce mutum ma ana zargi shi da wani hannu ciki to saboda haka ba da wannan odar din ko kuma wato umarni ga shugaban muhammadu buhari abu ne mai kyau abu ne wanda take da ma'ana kuma ita kadai za ta iya samarwa na najeriya su gane gaskiya da kuma illa wannan binciken da ake kan magu. Amma akwai masu ganin cewa akwai wasu mukarraban magun ko inda suka yi aiki tare da shi da su ma ake zargin suna da hannu a ko dai wannan badakalar da ake zargin sa ko waɗansu badakaloli da su ma ake iya zargin sun tafka. Wannan zai iya taimaka wa wannan kwamiti aikinsa domin a yi nasarar fitowa da aikin da zai yaƙi cin hanci da rashawa a Najeriya kuma ya fallasa waɗanda suka yi magu-magu a ciki ko a ce waɗanda suka yi murɗiya a ciki. a kwarai da gaske za ta taimaka saboda idan aka zauna aka suka bayyana gaban kwamiti to wannan tambayoyin da za a yi musu to akwai wasu kafin ma gayyace su ko kuma su yadda da wannan to akwai wasu bayanan da shi magun ya faɗa wanda suka ga cewa akwai alamar cewa wayannan mutanen da su sakatare kwamiti da sauransu su ma ya kamata kira su saboda a yi a samu wasu bayan daga wurinsu. Haka kuma Profesa Jibril Ibrahim na cibiyar bunƙasa rayuwar al'umma da kuma ayyukan demokradiyya ya bayyana min a da na yi da shi cewa lallai akwai hujja mai karfi cewa gwamnati ta ɗauki irin wannan matakin. Kamar yadda kowa ya sani in mutum na ma kuɗi ko wani abin da bai kamata ba ba shi kaɗai zai ba dole da hannun wanda yake aiki da su ko kuma wasu daga cikinsu. Domin haka zai yi amfani su ma a ɗan bincike su a ga me suka yi ko kuma ya suke aikinsu kuma mutane da yawa cewa efcc ɗin gaba daya suna cin hanci da rashawa a cikin aikinsu kuma suna tilasta wa mutane su ba su kudade domin kada a yi bincike ko kuma a lalata inda ake yin bincike domin haka in an duba wanda yake aiki da su zai iya amfani din a fahimci abin da ke faruwa. Farfesa Jibril Ibrahim kenan wani mai sharhi kan aburan fafutukar yaƙi da ta hanci da rashawa a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. a gai da Umar Faruk Musa. A daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin mutuwar mace ta farko ta fara tuka jirgin yaƙi a Najeriya. Wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya haɗo mana da wannan rahoton. So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race. Na fara ta da jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu amma abin da mai farantawa a yi ta bada kokari har sai haka ta cimma ruwa. want to do your best, keep on doing your best. Your best is not done until you are completely done. So I'll just say keep on doing your best. Flying Officer Tolulope Oluwatoyin Sara Arotile mace ta farko da ta fara tuka jirgin sama a Najeriya kenan wacce ta rasu jiya a birnin Kaduna. tuni dai shugaba muhammadu buhari ya miƙa sakon ta'aziyya kamar yadda kakaki a fadar aso rock malam garba shehu ke shaida min ita ce mace ta farko da allah ya zata kwarbu da hazaƙa da ta fara koyon tukin jirgi ba wai jirgi na abin da a'a jirgin sama na yaƙi masa ba da gagarumar gudunmawa musamman wajen yaƙi da 'yan ta'adda da masu kisan gilla a jihohi kamar jihohin da suke kamar Niger Benue Kaduna Plato Nasarawa din wannan sai dai mai fatan wannan rashi da aka yi Allah ya ba da hakuri ga 'yan uwa nata da kuma al'ummar Najeriya gabaki da. an yi gagarumar rashi kwarai da gaske. Mu shugaba Buhari yana ƙara jajanta ma ɗan da al'ummar Najeriya da ɗaya akan wanda ya shiga. Wannan rashi da ya girgiza baki ɗayan sojojin Najeriya. Eya Komodo Ibi Kulle da Ramola shine daraktan labaru na rundunar sojojin saman Najeriya. Cikin hawaye da jimami yake min wannan bayani. All of us in the Nigerian Air Force are mourning were in a state of Dukkaninmu a rundunar sojan saman Najeriya muna cikin halin juyayi mun girgiza da abin da ya faru. Shugabanmu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar da mu sauran jami'an sojojin saman Najeriya baki daya muna cikin halin damuwa. domin muna girmama marigaya ofisa to tolulope a rotile saboda irin gagarumar nasara da ta cimma a ɗan ƙanƙanin lokaci na zamanta sojar sama ita ce mace ta farko sojan saman jirgin yaƙi a najeriya Bara-baran nan aka yaye a cikin watan oktoba ta taka rawar gani a yakin da ake da 'yan bindiga daɗi a jihohin niger kaduna birnin gwari da mashiyar arewa maso yammacin najeriya da ma najeriya ta tsakiya a rotile ta nuna cewar irin nasarar da mutum ka iya samu bai da adadi. Hazika ce, jaruma ce kuma jajirtacciya. Abin bakin ciki wani dan su ne da suka yi karatu tare da ya ganta, sai ya baya da mota cikin ɗauki da zumudi don su gaisa. Bisa kuskure ya kaɗe ta da mota, ta yi ta zubar da jini har Allah ya a abarsa. Najeriya, sojojin sama da iyalanta duk aka yi wa wannan babban rashi. Nigerian nation, the Nigerian Air Force and their family have lost area Marigaya Flying Officer Tolulope Arotile wacce 'yar asalin karamar hukumar ijamuce da ke jihar kogi Ana haife ta a birnin kaduna a shekarar 1995 ta halarci makarantar Primary da Secondary na yaran sojojin sama da ke kaduna sannan ta garzaya makarantar horas da hafsoshin sojin najeriya wato nda da ke birnin kaduna inda ta kammala a shekara ta 2017 bara ne kuma aka kaddamar da ita a matsayin mace ta farko mai sarrafa jirgin yaki a najeriya bayan da ta kammala samun samun wani horon kwarewa na musamman a kasashen Afrika ta kudu da Italiya. So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race until I'm done with the service. So that's my motivation for to finish the race. Well Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na na, To yanzu kuma sai rahoto na musamman game da halin da annobar coronavirus ta jefa al'umma Ibrahim Abdulaziz gare ka. Da dama dai in Najeriya yanzu haka ma na ɗanɗana ko da su sakamakon tashin goron zabin da kayakin abinci ke yi musamman ma hatsi. mutum da 'yan kasuwa ke danganta da annobar cutar coronavirus lamarin da ya sa jama'a da dama cikin halin ha'ula'i a hirar da ne da wasu magidanta sun bayyana min halin da suka tsinci kansu a yanzu Allah ya jarabci al'umma sun tsinci kansu cikin wani hali mai wahalar rayuwa wanda zaka ga magidanci ya fito zai tafi kasuwa ko majan aiki ko gona ko wani abu amma yana tunanin me za a ci gidansa ko da me zai rayu wanda yanzu a halin da ake ciki idan lebura ne kai kana iya zuwa kai leburci abinda za a baka ba zai ishe ka abin da za ka sai mudun shinkafa ɗaya ba ko kuma ɗan kasuwa ne ka je ka zauna har ka tashi baka samu kuɗin mudin shinkafa ba ko na masara wannan ya sa mutane cikin wani hali wanda cewa sun rasa inda za su sa kansu kuma kamata ya ce gwamnati ta dubi halin da al'umma suke ciki ta taimaka masu na jafar haruna ina shaji a sangere eh, gaskiya wannan lamarin rayuwa kowa shiga daga cikin wannan hali ka gama gana ciwon nan corona din nan ya kawo mutane damuwa. Kamar dai waɗannan magidanta da ke kokawa, shi ma wannan ɗan kasuwa da ke garin Jimeta cewa ya yi. Ni dai ɗan kasuwa ne a cikin kasuwan Jimeta Jambulo, har ga Allah ina sai da kaya. To kayan da nake sayarwa tsaban tsananin tsadar rayuwa wallahi mutane ba sa zuwa su sayi wannan kayan sakamakon abinci ya wuce gaban su abinci yana tsada. ba lalle bane ka sai wani kayan da zaka sa a jiki sakamakon tsadan abinci yanzu haka mu da muke kasuwanci ma za mu iya wuni ba mu sai da komai ba wani lokaci in ka sayar ma bai kai ma wanda zai ce fa ne a gidanka ba haka in kana magana sai wani ya ce ai gwara kai saboda shi ba shi da shi wallahi gashi nan tsananin tsadar rayuwa ne kuma gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan al'amari da tsananin idan basira da taimakon da take dan gaskiya al'amarin ya kai inna naha a kullum gwamnatoci a matakin jihohi da kuma tarayya kama ya tutiyar ba da tallafi domin rage radadin da jama'a ke sha ta sanadiyar wannan annoba to ko koshin ma ana tunawa kuwa da 'yan kasuwa alhaji muhammad ibrahim etc da ke ma zama shugaban haɗakar kungiyoyin 'yan kasuwa na jun arewa goma sha tara ya ce su har yanzu gafara suke ji ba su ga kaho ba har yanzu a ƙungiyance mu 'yan kasuwa official da an kira an ba mu na kwakwa mu tare da radadin zaman gida da baya to gaskiya nan zane muna kan kira kira yana kuma wataƙila ba ku kwankwasa ba. to kwankwasa wanda muka yi shi ne muna ta kira kira a miliyar kamar da kin bani bakiwar chairman namu eh, na kasa ne kuma da chairman na abu da cafka ba irin kira kira ne da ba su yi ba a duba a ga yanayin yadda ya kasuwa ke ciki amma har yanzu ba wani kuma har da har yanzu kasuwannin da wasu a abuja cikin gari abuja har yanzu kasuwannin ba abuja su gaba ɗaya ba sai dai a ce rana kaza da kaza a abuja ranar da ranar da kuma a wasu sauran wurare a buɗe amma ba a buɗe yan ainihin traders. baya dai ya batun rashin samun tallafi wata matsalar kamar yadda 'yan kasuwan ke kokawa ita ce ta cin zarafi da kuma tatsansu da suke zargin jami'ai ke yi akan hanya musamman jami'an tsaro lamarin da yake sun gudanar da wani taron gaggawa a garin gombe muna asara da yawa ne asara da aka yi na farko ne wasu kayayyakin kasa yawa da samu kan kuma in ka samu motar inda za a caje ka da misali ne ko zuwa nan za ka biya naira kamar dubu ɗari shida shi na abin da zai kawo a kafin ka samu wannan musiba amma da wani abu da sai mota ka nemi miliyan da maka za ka fita da ka kawo a misali daga daga ko zuwa adamawa haka kuɗaɗe mun suka canja sannan direbobin maza musu ba ta ba ta mai ba sannan kuma su kaya abinci ba a ce ta a yawo shi a najeriya ba nisa ba za su shigo ba su kai ƙara kuma suwa suke maza musu nan da ka hanya duk suna cewa girgin da ake samun cikin kawai saboda an kama doka cewa ba a kalin gina da cika ba zirga zirga a saboda wannan dama da mutane suka samu wanda suke cin kawai ta hanyoyi na nan cin nan kan barayi ne ko suwa ne ne ne a jami'in tsaro mana wanda kowa sun suka san nan aiki jami'in tsaro da take wa tsakanin institute na kasar nan da ake saka a cin kawai za ka samu sojoji za ka samu yan sanda da sauran waɗanda zai ake sawa don su tabbatar da mutane su ji suna da shugabanni ku ne shugabanni yan kasuwa kun taba kai kuka ga shugabanni su jami'an tsaron ko wannan magana da faɗa mun yi mutum kwanan da shekaran da shi su kwana mun yi mutum akan magana wannan magana a wani wannan loskis su ne ma abin jami'an tsaron abin ya fi matsa mana musamman a gefen taraba taraba in ka duba daga gefen da biyu za kai zo taraba ka zo adamawa abun ya fi zama wasu su mun zauna mun yi mutum a loskis a gombe ranar asabar din nan da shugabannin mu nashi da suka zo muka zauna muka yi maganganun na musamman akan mutum muka zauna yanzu da kirko za a samu eh, jami'an tsaro za a samu kamar ya sanda da ya sanda da wani abin shafa a sama inda za su zo su a kan su kan su duba su tara ki su ga yadda za a rage mana wannan abubuwa muna nan muna kan da bin kwakwa ta bata cewa kuna samu sauki. To wai ko mai jami'an tsaro ke cewa game da zargin tazar DSP David Misal kakakin na 'yan sandan jihar Taraba wanda ma ke cikin juyin da ake fama da wannan matsalar cewa ya yi. Duk wanda an tabbatar da cewa an yi akwai hanyoyin da za ka bi ka ladarta da su domin wani masu gani su ji tsoro sannan kuma a tabbatar da cewa an yi aiki bisa ga ka'ida. Ana zargin kan cewa kuma ana karɓan na goro hannun jama'a wajen shiga kan cewa jami'an 'yan sanda a kankabi na goro a bar suna wuce. Kuna da labari kan wannan zargi? Wannan dai yanzu a wurin mu zargi da muna bukatar su waɗanda ana neman kuɗi a hannunsu su gaya mana a yi na wannan abin ya faru kuma su wayan suka buƙaci kuɗi. Kuma shi idan ma haka na faruwa bai iso wajen mu ba kuma kila su waɗanda suna tuhuma haka musu haka idan dai haka ne ba su iya sun je wajen mu ba su san sun karya doka kaga wannan abu ne wanda dole sai mun samu bayanai na kwarai a wajen da aka yi. Wannan matsalar rayuwar da na ko zuwa ne a daidai lokacin da haka tsaro ke ma kara tababarewa musamman a jihun arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas yankin da ke fama da hare-haren mayakan boko haram to wai ko me al'ummomin arewa maso gabas ke cewa a yanzu honorable stephen maduwa shugaban kungiyar masu noman shinkafa a jihar adamawa wanda ko shi ma ya fito ne daga yankin da hare-haren mayakan boko haram ta fi shafa na madagal da cika cewa ya yi ba abun da buhari ya yi mana buhari bai ta maka na ko na kogo ba ruwa ba ba kiwo lafiya ba ba hanya ba ba tsaron ba buhari ba inda ba inda ya taimake ba ka wuri zai amma karka manta mu zabi buhari akai alkawarin da ya ce mana za mu samu samu al'umma musu zabi buhari ko sai mana alkawarin da cewa zai gyara mana duk ababe da boko haram suka yi a santokin tun shekara biyar da baba yake mulki har yanzu babu da yawa so ba mu jin daɗi abin da baba yake me yasa a wayansu wurare da suna da minista ko sgf ko wani matsayi ana gyara musu jihohi su ana gyara musu local government nasu mun da yaki ta cinye in ana magana boko haram a adamawa mun cika da madagali because in ka ce boko haram in ka sa adamawa da su cika da madagali ba abun da federal government ta yi mun cika da madagali ba hanya ba ba ruwa ba ba wuta ba ba presence na federal government na ya buga eh, steven ka ce gwamnatin tarayya wanda ita ce uwa mabada ma ba ta yi ba amma ka ce gwamnatin jihar kuma ta yi tafi tarayya to zuwa shi na filtri ya saya motoci masu security kai shaida ne gan ya baya zuwa filtri ya saya babura ma yan banga zuwa filtri ya rukurutu banga zuwa filtri ya sa banga a kai salari daga 3000 da ake basu yanzu na basu dubu arba'in kana nan filtri ya ba da motoci yaki masu sojoji motocin yaki ko kuma irin wannan hilos na hilos bayan hilos akwai na shiga duwatsu eh. wanda ya ba wa lokaci lokaci da boko haram suka yi launching attack a gombe lokaci ya zo ya ba su motoci menene federal government ta yi menene federal government ta yi daya ba ruwa ba ba hanya ba ba tsaro ba ba komai ba koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka soki ko a samu sanyin rayuwa Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To Madalla, a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. asalamu alaikum mai saurare, barkanmu da wannan lokaci a wannan makon takaitattun labaran wasanni. Ga alamu dai an kusan amince da tsarin babu ciyarwa gaba kuma babu komawa baya. kan batun wasan league league na kwallon kafa a najeriya shugaban masu mallakar kungiyar kwallon league league abdul sule ya shaida hakan a tattaunawarsa da manema labarai a gefe guda janar manajan kungiyar kwallon kafan rivers united chief oke kafaluku ya jinjina ma masu ruwa da tsaki a harkar guda da kwallon kafa da suka hada hada ministan wasanni sanda dare da shugaban hukumar nff amaju phoenix da kuma chairman ɗin kamfanin tafiyar da wasan league league shehu dikko a kokarin da suke yi na kawo ƙarshen gasar kwallon kafa na ƙwararru na kakar kwallon kafa ta hanyar tsarin pgg wato point per game sabili da matsalar bayyanar cutar corona shi dai tsarin point per game a takaice abinda za a iya kwatantawa da karin maganar da hausawa kan yi da cewa rawar 'yan mata na gaba ya koma baya sai dai kuma in ji cewar marubucin harkokin wasanni kuma ɗan jarida musa shola michael ya ce har yanzu dai tana ƙasa tana dabo a yanzu abin da ake ciki kamar tana ƙasa tana dabo ne ba san yadda za ta kaya ba saboda wasu sun ce tunda an dakatar da buga wasanni a ɗauka cewa an gama wasanni na wannan kakan kenan amma wasu ce mm, mm, a zauna dai a sayan da za a tantance a samu dai a samu suwaye suka yi suka ci galaba da kuma wanda za su koma kasa eh. amma har yanzu ana kan wannan ba gama ba amma game da tambayan da kai wannan abun zai kawo ma koma baya ga kwallon kafa a najeriya saboda yanzu an yi wajen watanni hudu ko biyar kenan mutum yana dan wasa amma bai taka leda ba akwai gajiya eh, zai fara mantawa da darussan da aka bashi a wannan lokacin yanzu sun dawo ma gaskiya yana gaya maka cewa wasan koyo zama yan koyo wasan ba zai yi armishi kamar yadda da ake ba amma idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa a kasan turai ai su yanzu suna bugawa don suna son su gama lik din su eh. me yasa mu ba za mu bayan su ba tun daga wajen su muka koya sai mu bi sai mu ma sai mu karasa uh, kwantin wasan da muke da shi a yanzu kana ganin rashin idar da wannan wasa ba shi ne kamata najeriya ba ke gaskiya ba shi ne kamata ba hmm. in dai ingila za su yi uh, spain za su yi la liga kenan hmm. a syria italy za su yi hmm. bundesliga ma sun gama nasu me zai hana najeriya mu ma mu yi to ba gani akwai ko ana tsoron kashe kuɗi ne da wasu abubuwa eh to da wannan amma duk mai wanda yake shine ke da club ya san akwai kashe kuɗi ai duk da haka amma akwai kuɗin da ke shigowa amma yanzu tun da ba 'yan kallo kila kuɗi ba za su shigo ba amma idan ka duba kashi tasa'in da 'yan kai na masu club a nigeria gwamnati ne suna akwai kasafin da aka yi na wannan shekara na kakan eh, wannan wasan eh. ina kudaden za su shiga tsokaci kenan kan batun tsarin point per game ko kuma pgg a takaice a fannin wasan kwallon kafa abdulwahab muhammad wurin amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice Jami'ar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗin cewa da wuya al'amuran duniya su koma yadda suke a da yayin da ake ci gaba da samun hauhawar sabbin kamuwa da covid-19 a faɗin duniya a faɗin duniya gaba ɗaya an samu rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 kusan miliyan sha uku inda ta yi sanadiyar mace-mace kusan dubu ɗari biyar da saba'in bisa alƙaluman cibiyar bin diddigin coronavirus na jami'ar johns hopkins lauyoyin iran da ke kare mutum uku da aka zartar wa hukuncin kisa saboda rawar da suka taka a zanga-zangar kin jinin gwamnati a watan nuwamba sun faɗi cewa sun buƙaci a sake sauraron tuhumar tasu hakan ka iya kau da yiwuwar kashe su kamar yadda iraniyawa da yawa da shugaba donald trump ke fargabar na iya faruwa wasu asibitoci a afirka ta kudu suna ƙin karɓar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayakin aiki Dr. Tobisa Fudu ta ce rubu'in marasa lafiyan ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke Port Elizabeth ya iya karba. To masu raro baki dai abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfila hashin gumel ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.